بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar laraba wanda shi ne yammacin sha biyu ga watan ramadan shekarar hijira 1446 daidai da lissafin sha biyu ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na garki area 8 a nan birnin tarayyar najeriya abuja inda muke tafsiri na munasabar azumin watan ramadan yau insha Allahu wannan darasi shine na hudu a cikin darussa daga cikin suratul baqara zamu tashi kai tsaye daga aya ta bakwai ko ko ta takwas takwas fadan Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billah na bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم
Allah ya ce wa minan nasi kuma a cikin mutane man ya kulu amanna billahi akwai masu cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhiri kuma su ce mun yi imani da lanar lahira wa ma hum bi mu'minin Allah ya ce kuma su ɗin ba muminai ba ne wannan aya ita ce farkon jerin giya ayoyi kamar da muka ishara a jiya wajen guda goma sha biyu waɗanda suka zo a farkon wannan sura don bayani game da halin munafukai ubangiji maɗauki sarki yake cewa minan nasi daga cikin mutane akwai man yaqulu amanna billahi wanda ke cewa mun yi imani da Allah wa biliyomil akhir kuma ya ce mun yi imani da ranar lahira wa mahum bi mu'mini alhalin su ba mu'minai bane abin da ya faru shine farkon musulunci shekarun da aka yi a makka shekara goma sha uku to mutane sun rabu gida biyu ne akwai mu'minai akwai kafirai kamar da Allah ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu akwai waɗanda suke sun yi imani cikin talakawa da marayu da masu ƙaramin ƙarfi da dai waɗannan asabi ƙuna al'awwalu da minal muhajiri wato farko-farko wanda suka musulunta sai kuma kafirai galibinsu manya-manyan masu faɗa a ji a makka waɗanda suka ƙi imani da haka babu wani wanda ya raba ƙafa kowa an san matsayin shi ko dai mumini wanda yake yana ɓoye imaninsa saboda tsoron wahalar da za a bashi ko kuma wanda ta riga ta bayyana yake haƙuri da wahalar da yake sha duk waɗannan suna ɓangaren muminai ke sai kuma kafirai zunzurutun kafirai yau a samu wani ya musulunta ɗaiɗaiɗai haka har aka yi hijira lokacin da aka yi hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kyakkyawan yanayi a madina mutane duk sun musulunta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina ɗaukacin al'ausu wal khazraj su ne al'ansar mafi yawa sun musulunta tun sanda ya musu wa'azi a makka ya gamu da su suka ji wa'azin da ke bakinsa sai suka fahimta suka ce wannan mutumin shi ne wanda yahudawa suke mana gori akan cewa idan ya zo za su haɗu su yaƙe mu saboda ka babu abin da ya fi dacewa da mu kawai musulunta mu riga su musulunta sauraka suka musulunta a shekarar farko suka koma suka sanar da 'yan uwansu mutanen madina aka yi ta yin tarurruka ana ƙara yadda da maganar suka sake dawowa a karo na biyu a shekara ta zagayo wani aikin hajjin ya zo aka sake yin bai'atul aqaba ke suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun anshi addininka kuma har mun fara yada shi a cikin garinmu kuma abinda muke fata kawai ka tashi ka dawo garin ya ce to sai na jira umarni daga ubangiji sau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira har sai da Allah ya bashi umarnin yin hijira to lokacin da yazo zai yi hijira sai ya zama cewa akwai mutum da ake cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan ɗan salul babban mutum ne a madina yana daga cikin mutane masu daraja masu hankali kuma an riga an gama shiri an yi appointing ɗin shi a matsayin sarkin madina ana jiran kawai za a yi za a yi tabanin saramani za a yi bikin naɗan shi to a daidai wannan lokacin sai al'amarin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shikenan sai kuma ya wargaje mishi aka daina ma maganar shi aka daina tunanin shi ma gaba daya to wannan takaicin da wannan jarabar san mulki da ya rasa sai ta ja shi zuwa ga kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiyayya da musulunci farko sai ya ci gaba da mu'amala da yahudawa wanda dama su suna nan suna suna da tasu kiyayyar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ɗaya daga cikin su ba sai suka kafa mashi kiyayya da gaba zuwan shi Madina suka yi ta kawo shubuhohi suka yi ta kawo matsaloli iri daban-daban yau su zuga wannan gobe su zuga wancan har suna ce ma al-Aus da Khazraj yanzu ku saboda ba ku da hankali za ku ba addinin da zai hada kanku bayan da kuna yakan junanku yanzu kai mutumin kabila Aus ka zama abokin mutumin kabila Khazraj wanda ya kashe kanin babanka wani wata rana har sai da suka nemi za su sake yin fada tsakankaninsu har sai da Allah yake cewa ya allazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafir in kuna biye ma waɗannan yahudawa za su mai da ku arna bayan da ku yi imani saboda haka yahudawa suna da tasa ajandar sai suka haɗu da wannan ɗan salul sai ajandar ta zama iri ɗaya wato suna da common enemy dukansu suna ƙin addinin musulunci suna ƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a farko-farkon dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ya taba zuwa zai wuce akan abun hawansa akan jakinsa sai ya tsaya a wata majalisa wanda shi dan Ubayyu din yake zaune a wajen da shi da mutane cikin mushrikai da mutane cikin Yahudawa da wasu ma musulmai gamin gambiza to anan ne har yau Annabi sallallahu alaihi wasallama wani rashin kirki yace wai Annabi ya tsaya musu da jaki wanda wurin yana wari da Allah ya wuce da zakin shi wasu cikin musulmai suka fusata suka ce ba zai wuce ba baka yi saka hana annabi tsayawa a nan wajen ba har rigima ta kace mai kamar za a yi fada annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta ba su hakuri yana kokarin ya musu wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya tafi inda zai je gurin sadu dan ubada yace ma sadu ka ji irin rashin kirkin da wane yayi muna yau da yamman nan sai sadu ya ce mishi ya manzo Allah kai hakuri kai mutum ne mai hakuri kamar shi hakuri ba komai yake damun shi ba illa rasa shugabancin da ya a sanadiyar zuwanka sai annabi ce to shikenan ba komai na kyale shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hakuri da shi ya rayu masa kuma har ya mai sallah bayan ya mutu bayan yana sanar da cewa shine shugaban munafikai to wannan shugaban munafikan da ya ga abin ba zai yiwu ba haka su fito ƙararra su gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura annabi ya riga ya samu daukaka kowa ya bi sai ya gayyato duka jama'ar shi sai suka bu sai suka ce sun musulunta amma da baki ne musuluncin bai kai zuciyarsu wannan shine a takaice tarihin samuwar wani sabon group na mutane a cikin Madina wanda ake kira da suna munafikai bayan ga musulmai an san su a cikin musulman nan akwai ƴan ƙaura sune al-muhajirun a cikin musulman nan akwai al-ansar su ne ausu da khazraj wannan tawaga guda ce sannan ga kafirai yahudawa akwai banu kainuka banu nadir da banu quraiza su ma an san su an san kafirai ne sai kuma waɗannan wanda suka zo suka zama jimage a tsakankanin musulmai su ne galibinsu daga ƙabilar khazraj waɗanda suke 'yan ƙabilar shi wannan mutumi mai suna ubayyu ɗan salu ina fata muna ganewa su ne Allah yake mana bayaninsa a nan da irin wato rashin kirkin da suke da shi da irin mummunan zuciyar da suke da ita da mummunan aiki Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yaqulu amanna billahi wanda zai ce yayi imani da Allah wa ma hum bimu'minin wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin alhalin ba su da imani wato imanin su na ƙarya ne na bakani wannan yana nuna mana ashe ba wai duk abin da mutum ya faɗa da baki shikenan sai zama ka a zuciyarsa ba akwai abubuwa da dama da mutane za su faɗa da bakinsu ya zama babu shi a zuciyarsu kuma yau da gobe tana iya bayyana yaya suke domin ga su su waɗannan sun yi wannan kururuwar amma Allah ya tona musu asiri a wurare da yawa Allah ya sa an gane su kamar yadda Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib Allah ya ce idan munafikai suka zo maka suka ce sun shaida su ma suna faɗan kalmar shahada sun yadda kai manzon Allah ne Allah ya ce tabbas kai manzon Allah ne amma kuma tabbas su ƙarya suke ba su shaida ba ko da bakunan sun faɗa sun ce nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib ƙarya suke haka za su wayi gari a cikin irin wannan rashin kirkin da rashin daraja munafunci ya kasu gida biyu a wurin malaman musulunci akwai nifaq a itiqadi akwai kuma nifaq a amali haka ce nifaqa na kudircewa wanda mutumin da a zuciyarsa ya san shi ba musulmi bane amma ya zo ya furta da baki ya furta da bakinsa don wata manufa kamar irin wannan manufar tasu don ka a ci gaba da tsangwama su don kada a yaƙe su don kada a ce su biya jiziya, don kada a hana su sauran privileges da ake ba musulmai za a ba su ganima za a amince da su za a zauna da su za a ba su aure da makamantansu kuma yadda ake samun yanzu mutane wani sai ya zo kawai sai ce ya musulunta kawai saboda idan an musulunta ana samun abubuwa akwai wuraren da in ka musulunta za a baka wasu kyaututtuka ko wasu kuɗaɗe ko ta kulawa ta musamman don ya zama na cewa ba da zuciyar musulunta ba ya shiga cikin lissafin irin waɗannan ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa yau mai yaƙunin munafiƙuna wal munafiƙatu lillazina amanun duruna nakta bismin nurikum kilar ji wara'akum faltamisu nuran ranar alkiyama za ta bayyana munafikai za su ga sun tashi cikin musulmi cikin muminai sai a zo sai a ware su a tafi da muminai aljanna su kuma a basu sai su dinga lekawa suna ce musu don Allah ku dawo kusa da mu mu ma mu dan dosa na hasken da kuka samu sai a ce musu faduriba a a bainahum bisurin lahu babu batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab haka za a yi musu kamar yadda yake cikin suratul hadid ko sauraka munafunci na kudiri shine wanda a zuciyar mutum babu addini amma yana bayyanawa da bakinsa don wata manufa to wannan kafiri ne kuma ko a cikin wuta sune yan can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar akwai kuma annifaqul amali munafunci a aiki wanda mutum musulmi ne ya yarda da Allah amma yana da yin wasu ayyuka irin na munafukai domin me munafunci shine ya zama zuciyarka daban da aikinka boyanka daban da filinka shi munafiki na aiki shine irin wanda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin muslim shine idza wa'ada akhlafa ya dauki alƙawari zai karya wa idza wa idza idza idza takallama kadhaba ko idza nataka kadhaba in yi magana ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana in aka bashi amana aure ko shugabanci ko ajiya ko magana ko wani abu sai ya yi shi a wata riwaya wa idza khasama idan aka yi rigima da shi in aka yi fada fajara sai ya yi rashin kirki idan idan mari daya aka mai sai ya yi biyu idan zagi daya aka mai sai ya yi biyu idan cin mutunci daya aka mai sai ya ninka waɗannan suna daga cikin halayen munafukai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kunna fihi wanda ya hada duka waɗannan halayen kana munafiqan khalisan wannan tsantsagaryen munafiki ne a wajen aiki wa man kanat fihi khasla wanda yake da ɗaya ciki ko biyu ciki kanat fihi khaslatun minan nifaq da gurgurdan halin da yake da shi da gurgurdan munafircinsa Allah ta tsare mu saraka a munafurci shine mutum ya zama maganarsa ta saba wa aikinsa boyansa ya saba wa sararinsa cikinsa ya saba wa wajensa abinda ake gani ya saba wa abinda ba a gani waɗannan da ake magana a nan su ne nau'i na farko ɗin wato ashabun nifaq al-i'tiqadi Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini ba mu'minai bane duk da sun furta cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira da aka ce wa minan nasi min anan lafazi ne na ainihin wato wanda yake nuna a tabi'idiyya wato min ba'adin nasi sai kuma aka sake kawo da man yaqulu wannan man mausuliya ce ta biyun wanda lafazinta lafazin mufradi ne amma kuma ma'anarta ma'anar jam'i ne shi yasa sai aka hada mata duka biyun kaga aka ce man yaqulu yaqulu lafazi ne na mufradi wannan ya bi lafazinta kenan amanna ba a ce amantu ba sai aka ce amanna shi kuma wannan ya bi ma'anarta don nuni zuwa ga cewa masu faɗan wannan magana suna da yawa wanda ya faɗa shi ɗaya da wanda ya faɗa da su da yawa duka hukuncinsu ɗaya Allah ya ce yukhadi'un Allah na'am يخالفون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
Allah ya ce yukhadi'un Allah suna yaudara Allah wallazina amanu suna yaudaran muminai wama yakhda'una illa anfusahum babu wanda suke yaudara illa kawunansu wama yash'uruna alhalin basu sani ba basu san suna yaudara kawunansu ba wasu daga cikin qurra'u musamman mutanen kasar Iraki abin nan Ibn Amir da Asim da Hamza da Kisa'i duka waɗannan mutanen ƙasar Kufa ne suna karanta na biyun da wama yakhda'una maimakon wama yukhadi'una kamar yadda shadibi yake cewa wama yakhda'una fathu min qabli sakini wa ba'du zaka wal ghayru bil harfi awwala mutanen kufa gaba ɗaya suna karantawa da yukhadi'una allaha wal ladzina amanu wama yakhda'una haka ne ko da wama yakhda'una su kuma sauran suna karanta wa ma yukhadi'una wa ma yukhadi'una sai zama ya zo daidai wa daida da yukhadi'una wa ma yukhadi'una suna yaudarar kansu ba wanda suke yaudara illa kansu abinda ake nufi da al-ikhda shine ikhfa'u shay'i boye gaskiyar abu yaudara ko wata dabara ko wani boyayyen abu a nan da aka ce yukhadi'una Allah sun yi ma Allah yaudara a hakikanin yadda wasu malamai suke ganin fasarar nan wajen shine ba wai Allah din suka yaudara ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yaudara da shi da mu'minai amma Allah ba za su yaudara shi ba ya san cikin su da bayan su shi yasa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu annabi ya agawa na baka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib kaga bai da sai yaudara Allah to me yasa aka faɗa aka ce yukhadi'una Allah a bisa irin zubin zance kamar da aka faɗa innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lalle waɗanda suka yi maka mubaya'a to Allah suka yi mubaya'a to haka nan ma waɗanda suka yaudare ka to Allah suka yaudara domin kai ne wakilin Allah kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad afa Allah wanda yayi wa annabi biyayya to Allah ya biyayya wanda ya amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kiran Allah ya amsa to haka wanda yake ganin ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da cewa wannan laifin yana komawa ne a ga Allah ya laifin su munafikai wannan ita ce siffar su ga magari yaudara kisa Allah yake yawan ambatan su da wannan inal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su munafikai suna yaudara Allah Allah yana mayan musu da yaudarar su Allah ya ce idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi zuwa sallah suna tashi cikin kasala anan ma sai aka ƙara faɗan siffar yaudara shine mene yura'una nas suna yaudara Allah suna yaudarar mutane suna yaudarar kowa ba sa so a gane cikin su shi sa suke da tsananin tsoro Allah yake cewa ya hasabu na kulla sai hatin alaihi duk sanda aka yi wata magana suka ji wani ƙara sai su ɗauka da su aiki saboda tsoron ya san cewa ba yi da gaskiya to wannan a yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum a zamu ga mu ji a gaba kuma irin wato a a yastahzi'una ko wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim to wannan mustahzi'un da Allah yastahzi'u bihim yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wacce ta cikin suratu an-nisa da kuma irin irin fada Allah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wanda yake zuwa alamar wanda yake zuwa da magana cewa sun yi makirci ko sun yaudara ko sun yi izgili Allah ya musu makirci Allah ya musu yaudara Allah ya musu izgili wannan shi ake ce ma al-mushakala al-mushakala lafziya akwai su da yawa a cikin alkur'ani wato a zo da irin lafazin abinda aka ambata a maimaita shi ko da asali akwai bambanci tsakanin yaudarar da suke yi da abinda aka danganta cewa Allah ya mai musu da yaudarar su ma'anar ta bambanta amma lafazin iri ɗaya ne tsakanin makircin da suke yi da abin da aka mayar musu cewa Allah ya yi musu makirci innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ya ce lalle su suna yin makirci iyakan makirci ni ma ina musu makirci iyakan makirci to amma na Allah ya bambanta da nasu shi shi malaman balaga suke ce ma al-mushakala a sufofin da ake dangantawa Allah madaukakin sarki sun kasu gida uku akwai sufofi wanda suke sifatul kamal waɗannan sufofi su ne ake dangantawa Allah idan sun tabbata siffar ilimi siffar ƙudura siffar arziki siffar rayuwa da ire-iren su ake ce masifatul kamal za a ce huwa alimun huwa hayyun qayyumun huwa adlun huwa qadirun da makamantansu akwai kuma sifatul naqas sufofi wanda suke da naƙasa waɗannan haramun ne a dangantawa Allah su kaman jahilci kaman zalunci kamar rauni kamar rashin sani da rashin kudura da waɗannan haramun ne a dangantawa Allah su akwai kuma sifat wanda suke su a kyansu ko rashin kyansu ya danganta ne to su ne kamar waɗannan almuhada'a tana iya zama mummunan abu a sanda kai ka fara yinta don kai zalunci amma sanda aka yi maka yaudara sai ka tirsa su zuwa ga kamai da irinta don ka fitar da kanka ko don ka warware wancan makircin to ba ta zama sifatu na ƙasin ba ta zama sifatu madihin to a irin haka ne ake danganta wa Allah irin waɗannan sifofin a mahalli na mai da martani ba haka kai tsaye ba ina fata mun gane wannan zai za mu ji ƙarin bayani akai a gaba insha Allah a yaudarar da menene asalin yaudarar da waɗannan munafukai suka yi wa Allah suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi wa muminai shine bayyana musulunci a baki bayyana cewa sun gasgata Allah da bakunansu amma kuma zukatansu na cike da shakka zukatansu na cike da ƙaryatawa zukatansu na cike da kokonto suna yin haka ne don su kare kawunansu daga hukuncin Allah kar a hukunta su a matsayin kafirai kara hukunta su a matsayin makiya addini kara hukunta su a matsayin abokan yaƙi wannan shine abin da suka yi irin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da waninsa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu ghirrun karimun wal munafiqu ko wal fajiru khabbun la'imun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mu'mini ghirrun shi kaifi ɗaya ne karimun kuma mai halin girma wato bai da mugun tunani a zuciyarsa bai da mugun ƙasadi shi sama ha ake iya cutarsa saboda yana da kyakkyawan manufa kuma yana wa kowa kallon mutumin kirki shi ne ma'anin ghirrun wato savage yana iya zama innocent ya zama too innocent yadda hawan zai iya cutar da shi shi ko munafiki yana da yana da lu'um yana da mummunan tunani saboda ganin kowa yake yi mummuna irinsa kuma in larabawa suke cewa idan sa'a fi'ilul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min hawatin idan mutum yana da mummunan tunani mummunan aiki sai ya zama kowa ma kallon mummuna yake mishi yanzu kaji mutum yana cewa ai kowa ma barawo ne ko kowa ma makaryaci ne ko kowa ma yaudari ne saboda shi dan yaudara ne a tunanin shi duk duniya babu wanda zai gaskiya tunda shi baya yi idan aka ce yana neman mata sai ce to waye bai neman mata yanzu saboda shi a tunanin shi babu wanda bai irin wannan fasadin da yake ko mun gane to shine wal fajiru khabbun la'imun yana da mummunan tunani da mummunan manufa za ka ko ina yana neman yaya za a yi ya san wani sabon salon yaudara dan ya cuta shi kuma mumini bai ma san waɗannan abubuwan ba kamar da Allah ya siffanta muminai mata yace mu'minatun ghafilatun mata mumine waɗanda suke ma wawaye wato in tana so ma yanzu inda za ta yi nufin yin iskanci ma ba ta sanya ake iskanci ba sai za ta ba ba ta ma sanya ake a yi rashin hankali ba to haka su waɗannan su waɗannan munafukai suke a wato mutumin da yake tunaninsa da manufarsa mummuna ce ƙasadinsa mummuna ne sun yaudari Allah sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun faɗi kalmar shahada ya karbe su kuma mu'minai sun yarda da su a matsayin ƴan uwansu mu'minai a zauna da su a majalisin mu'minai a yi sallah da su a masallacin mu'minai a tafi yaƙi da su tare da mu'minai duk abin da suka ji duk maganganun da aka yi duk sirrin da aka tattauna akai sai kuma su kwashe su gaya waɗancan sai kuma waɗancan ɗin su gaya musu munanan maganganu da tambayoyi na kawo shubha don su ce musu in kun je in ana cikin karatu ku je ho magana kaza ku yi mishi tambaya iri kaza a ji me zai ci ko in ya nemi shawara iri kaza ku ba shi mummunan shawara iri kaza don kada a samu nasara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da waɗannan mutane tsawon rayuwarsa zaman shi a madina tsawon shekara goma to sai da ya fama da su daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan aya na farko shine tana tabbatar mana da makircin munafukai a cikin musulmi kuma tana nuna mana samuwar munafukai a zamani mafi falala shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa zai fi sauki a same su a wasu zamanin inda har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da nagartar zamanin da Annabi ya ce khairun nasi qarni zamanin bai tsirata daga munafukai ba to balantana kuma wani zamani da biyo a baya saboda haka duk zamanin da ka gani kamar yanzu da muke rayuwa na a cikin musulmai akwai munafikai haka zamanin da suke baya haka wanda za su zo nan gaba malamai kuma suka ce wannan yana nuna nuni zuwa ga cewa duk inda musulmai suke Allah ba zai bar su haka ba sai ya kawo musu wasu jarabawoyi waɗanda za su zama sanadiyar za su faɗaku su tashi su yi abin da ya kamata kuma ya zama kafara ga zanubansu kaga a makka babu munafikai amma akwai kafirai waɗanda a lokacin bayyana musuluncin ma sai wanda ya isa wani bai iya bayyana musuluncinsa so don ya bayyana musulunci zai fuskanci cutarwa ba ɗan kaɗan ba nan kuma an zo madina kowa na iya bayyana musulunci shi kowa an san suwaye musulmai amma kuma a cikin waɗanda suka bayyana musuluncin akwai wanda su kuma ba da gaske suke yi ba can kuma babu wanda zai yi da gaske amma ka kowa na yi da gaske amma kuma ba kowa zai iya faɗa ya furta ba nan kuma kowa zai iya furtawa amma kuma ba kowa yake da gaske ba haka Allah yake ikonsa ina fata muna gane ba sannan wannan yana tabbatar mana da cewa wato addinin munafikai ya gini ne akan yaudara ya gini ne akan yaudara duk wanda yake yaudara to yana da wani hali cikin halin munafikai ko dai ya zama munafiki na aqida idan yaudarar shi akan musulunci ne ko ya zama munafiki na aiki idan yana da musulunci sahihi amma kuma yana yaudara kaman karya alkawari kaman karya kamar fajirci kaman cin amana kuma wannan aya wannan ayoyi guda biyu suna koya mana cewa mu yi takatsantsan da munafikai wato a cikin musuki musulmi wajibi ne su takatsantsan da munafikai a duk inda suke ya zama cewa suna da hanyoyin da za su bi wajen gane wa ke yin addini da gaskiya wane ne bai yin addini da gaskiya al'imamu al'allama Muhammad ibn Salil Uthaymin ya ce, To, hala wani ya tambaya ya ce, in an ce a yi takaratsan da munafukai, sai ya ce, To, ai, su munafukan zamanin manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama, ai, Allah ne ya bayyana cewa munafukai ne, ya aka ji ta cikin sautu tauba, Allah ya dinga cewa wa minhum wa minhum wa minhum har sai da wasu suka ce sai da aka fara tunanin ko za a dinga tun ana faɗan halaye wa minhum man yaqulu wa minhum man yaf'alu kaza wa minhum kaza ana faɗan halayensu har sai da aka tsoron ko za a ce wa minhum fulanun ce a cikin munafikai akwai wani sai da aka ji tsoro ko so ta tauba za ta faɗi sunayensu da sunayen iyayensu kuma sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu ya gaya mai cewa kaga wani da kake gani to munafiki ne karka damu da yadda kaga yana zakewa karka damu da duk kwazon shi munafiki ne kaga wani ma eh munafiki ne sai da annabi ya gaya mai duka sunayensu gabaki daya to shi sa ana gane munafiki idan aka ga Huzaifa baya kula mutum ma ga Huzaifa an kame sallama yana amsawa ciki ciki ko duk wata harka ta shafe ka babu ruwan shi balantana kuma ga wane ya mutu Huzaifa bai je jana'izar sai ce ya ina Nasir to kaga su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya bayyana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Huzaifa ishara zuwa gare su to in yanzu mun ce ayi hankali da munafikai to ta ya za a gane su shine magana al-Allama Uthaymeen yace ai abu ne mai sauki idan aka fara zargin mutum da cewa mutum ne mara gaskiya sai a sa ido akan abin da yake a ga cewa shin maganganun da ake yi da shi sun saba da aikinsa shin yana daukan sirrin musulmai ya kai wani waje shin yana zuwa wa musulmai da matsaloli irin wanda munafikai suka zo da su da ire-iren abubuwa irin waɗannan da haka za a gane cewa wane akwai alamar munafunci game da shi idan aka ga cewa duk maganar da aka yi da shi yana saba wa aikinsa duk abin da aka yi da shi na sirri na musulmai shine zai je ya tona asirin a ga cewa yana goyon bayan kafirai akan musulmai to wannan alama ce akan cewa munafiki ne shi sai a sai a kiyaye shi ko da ba tabbatar ba abu na gaba game da wannan aya shine cewa duk wani mummunan kudiri da mutum zai yi to gare shi yake komawa shin da Allah yake cewa ma yukhadi'una illa anfusahum ma yakhda'una illa anfusahum kamar da Allah yake cewa fara waje wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk abinda mutum zai kulla mummunan tunani da mummunan alkadari to ya sani da cewa a ƙarshe akan shi zai kare ko da a farkon al'amari yana ganin ya ci nasara to a ƙarshe dai kan shi zai koma Allah ya tsare mu a sai Allah yake cewa fi qulubihim marad na'am في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Ubangiji ya ci gaba da bayyana mana siffofinsu, waccan na farko siffa ce game da irin maganarsu, siffa game da irin wato action ɗinsu, yi khadi'un Allah, nan kuma siffa game da irin zukatansu, wanda zukatan saboda wannan siffa ba za su taɓa ɗaukan shirya ba. Allah ya ce, fi ƙulubihin maradu, a cikin zukatansu akwai wani irin ciwo, an kawo shi da nakira don nuna girman al'amarinsa. fazadahumullahu marad Allah ya ƙara musu ciwo ko kuma Allah ka ƙara musu ciwo da ana iya fasarawa haka walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi a kiyama bima kanu yakzibuna saboda ƙaryar da suka kasance suna yi nan ma akwai qira'a iri biyu bima kanu yakzibun akwai kuma qira'an bima kanu yukadzibun masu karantawa yakzibuna shine irin karatun da Allah ramma malam ashir yi mana kira'ar asim da kira'ar kisa'i da kira'ar hamzatu az-zayyat duk suna karantawa bit takhfif bima kanu yakdhibuna saboda ƙaryatawa da suke ƙarya da suke fadan ƙarya da suke cewa sun yi imani alalun basi ba shine yakdhibuna su kuma sauran albaqun suna karantawa bit tasqil shine bima kanu yukadhibuna saboda ƙaryata alqur'ani da suke saboda ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke shine shatibi yake cewa wa khaffafa kufin yakdhibuna wa ya'uhu bi fathin walil baqina dhumma wa thuqila yace waɗancan kufawa su asim da kisa'i da hamza suna cewa yakdhibuna sauran kuma suna cewa yukadhibuna yace dhumma yukadhibuna wa thuqila da kuma shadda yukadhibuna wancan kuma yakdhibuna duka ma'ana ce tabbatacciya insha Allah Allah ya ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai ciwo fazadahumullahu marada mun ce fazadahumullahu marada zai daukan jumla ce insha'iyya wato ana bada labarin cewa in an ce jumla insha'iyya addu'a kenan ana cewa ne ya Allah ka ƙara musu ciwo domin ya halasta a faɗa haka kamar yanda abin nan ula'ika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'imuna kana iya ka musu wannan addu'a ko kuma ya zama jumla ce khabariya wato kana bada labari Allah yana bada labarin cewa ya ƙara musu ciwo kaman kamar yadda yake Allah yake cewa falan ma zagu azagallahu qulubahum to haka nan ma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad Allah a cikin hikimarsa da tsarin sa idan ka karkace ka zama mutumin banza mara addini to Allah sai ya ƙara nisanta ka daga al'amarinsa ba za ka gushe ba alhalin barnar da kake ciki tana ta ƙaruwa tana ta ƙaruwa yadda ka san mutumin da ke koyan wani skills idan mutum ya fara hawa mota a bana ɗin nan zai zama cewa bai gama iya mota amma bayan shekara goma ko sha biyar sai ya zama ya ƙwari ya iya mota saboda kullum yana hawa to haka wanda ya fara iya shege zai zama abin da ya iya na iya shegen kaɗan ne in bai tuba ya ci gaba da yi wannan barna tana karuwa tana karuwa tun yana karamin barawo har ya zama gawurtaccen barawo ba haka bane tun yana kamar yadda mutum yake fara kariya a aikin gwamnati tun yana karamin ma'aikaci matsakaicin ma'aikaci har ya zama babban ma'aikaci har ya kai famsek ko wani abu makamancin haka to haka shine ma'anan fi qulubihim maradun suna da wani irin ciwo na munafurci na shakka ciwo na kin gaskiya da ƙaryatawa fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu ciwo a cikin zukatarsu abinda ake nufi da wannan ciwon da ke cikin zuciyarsu shine ciwon shakka da ciwo na shubha da ciwo na munafurci wanda ko da yaushe idan aka sake saukar da wata aya wani ƙarin karatu sai ku su kuma su ƙara karkace ma karatun inda sun kafirce ma aya goma ne yanzu an karo ayoyi ashirin sun ƙara kafirci musu kaga kafircinsu ya ƙaru inda sun butulce ma sura ɗaya ne yanzu an sake sanar da wata sura su ma sun ƙara butulce mata shi ne Allah yake gaya mana cikin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana da zarar an saukar da wata sabuwar sura sai su dinga kallon junansu suna cewa yanzu kai ka yarda da wannan abin da ake faɗa kai ka yarda Allah ya ce fa amman lazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun su muminai duk abin da aka sake saukarwa yana ƙara musu imani kuma suna wa junansu bishara suna suna wa junansu ala san barka da abin da aka saukar su kuma wa ammal ladina fi qulubihim marad wadanda ake magana Allah yace fazadatuhum rijsan ila rijsihim Allah yace wa matu hum kafiru za ta ƙara musu datti da bata akan dattin da ke cikin zukatunsu su ne da aka ce fi qulubihim marad wannan cuta da ke cikin zuciyarsu malaman tafsiri suka ce cuta da aka ambata a cikin alkur'ani kala uku ce cuta a cikin zuciya akwai cuta wadda take irin cutar jiki ga magari qur'ani ya ba mu labarin irin ta kamar yadda aka ambata game da ainihin wato azumin ramadan da Allah yake cewa faman kana minkum maridan au ala safari wanda yake halin tafiya rashin lafiya ko tafiya kamar yadda aka kira labarin annabi ayyuba alaihi salam akan kira wannan irin ciwo da suna abdur damuwa cuta wa ayyubu idnada ayyuba idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa aba wannan je anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin to wannan shine cuta na jiki abin da ya shafi zazzabi ko cutar wata gaba ido ko hannu ko kafa da makamantansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ishtaka udhun minha ishtakat sa'irul a'da'i bil sahari wal humma idan ɗaya daga cikin gabobin jiki yana ciwo sauran suna taya wannan gaba ta hanyar su kasa natsuwa su kasa bacci kuma zazzabi ya dauke su wannan shine nau'i na farko kenan na cuta na biyu akwai maradu ashak to shine irin wannan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada cutar shakka da ke shiga cikin zuciya mutum ya kasa gasgata Allah mutum ya kasa gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama da cewa duk abin da aka faɗa na aya ko hadisi yana da reservation yana da wasu theories ko wasu muqaddimat wasu conventions a cikin kwakwalwarsa wanda ba sa bari ya imani da wannan yana cikin musulmai amma yana yana kasa gasgata dokokin Allah yana ganin dan me yasa Allah zai ce in an zo bayar da gado a ba mace kasan rabin kasan namiji yana ganin ka shi wannan akwai rashin kyautatawa ya za a ce haka wannan doka ya kamata a yi review dinta to wannan shakka ne game da game da Allah madaukakin sarki kamar da Allah yake cewa a fi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim Allah yake cewa cikin suratul hajj kenan ko a fi ƙulubihin maradu shin akwai rashin lafiya irin wannan da ake magana na shakka cikin zuciyarsu ne amir tabu ko suna cikin confusion suna cikin rashin tabbas shi ne irin wannan rashin lafiya kamar da Allah yake cewa wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim kamar da muka ambata na uku shine maradul fujur cuta wadda take tafajirci wadda take faruwa a sanadiyar san saban Allah da ke cikin zuciyar mutum suna irin wanda Allah ya bada labari da yake magana game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala takhda'ana bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad in za ku yi magana da mutane kada ku dinga jujjuya muryar ku kuna yin wani salo na matantaka wanda hakan sai ya sa wanda a cikin zuciyar shi akwai cuta ne cuta anan akwai san zina akwai son fasikanci akwai son daduro a zuciyarsa da zaran mace ta mishi magana ya ga alamar kamar tana bashi green light to kawai shi ba sai accept it daman saboda zuciyar shi akwai irin wannan cutar to wannan maradul fujuri kenan yanzu ana azumin da ranar tsaka akwai mutum da yana tunanin barnar da zai yi an sha ruwa saboda yana da maradul fujur yana tunanin da an sha ruwa sai ya sha wiwi ko sai ya yi kaza ko sai ya yi kaza Allah ka tsare mu a waɗannan su ne nau'i na cututtuka da ƙur'ani ya ambata guda uku cutar jiki cutar zuciya da cutar ɗabi'a akwai wanda cutar shi ta jiki ce akwai shi ta wanda take ta zuciya ita ce ake magana a nan ko kuma ta ɗabi'a Allah ya tsare mu alimamu sa'adi nasir sa'idi ya yi magana kwatankwacin wannan da muka ambata ba sai mun bi ta kanta ba Allah ya ce faza da humullahu maraba sai Ubangiji ya ƙara musu cuta a kan cutarsu mun ji cewa za a iya fassarawa da fassara biyu kamar a matsayin jimla khabariya ana ba da labari ko jimla insha'iyya ana addu'a cewa ya Allah ka ƙara musu cuta ma'anar wannan wajen idan muka ɗauki waccan ma'anar ta farko cewa Allah ya ƙara musu cuta shine cewa duk sanda wata aya ta sauka a cikin alkur'ani ta zo da wata magana ta shari'a ko magana ta aƙida ko magana ta tarihi su kuma suna ƙara ƙaryatawa suna ƙara jin cewa ba su yadda ba duk abin da aka ce sai su ce ba su yadda ba shine ma'anar fazadahumullahu marad ibnu ashur yake cewa anna tilkal akhlaq adh-dhamima an-nashi'a 'anil nifaqi al-mulazima lahu kanat tatazayadu fihim bitazayudil ayyam yace irin waɗannan halayen na shakka da ƙaryatawa da kawo shubha wanda suke tare da su tun farkon shigar su musulunci tunda dama da baki kawai suka shiga malam ibnu ashur yake cewa wannan halayya suna ƙaruwa saboda haka nauyin munaficinsa a shekara ta biyu bayan hijira bai kai nauyin shi ba a shekara ta ya karu a shekara ta uku hakanan hakanan saboda ka zamu ga a can ƙarshen musul rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara bayan hijira lokacin tabuka a lokacin ne suka fito da dukkanin arsenals din su dukkan makaman su sai da suka fito da su suka yi alliance kafin nan da mutanen makka aka zo aka yi yakin ahzab suka sake yin alliance da Yahudawa suka suka suka tafi suka gayyato mutanen Khaybara haka dai suka ta yin wannan munafurcin iri daban-daban suka dinga kirkiro da maganganu iri daban-daban suka wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharrin zina suka yi kaza suka yi kaza babu irin kullale da basu kulla ba Allah ka tsare mu daga munafurci malam ya ci gaba da cewa li anna min sha'anil akhlaqi idza tamakkanat an tatazayada ce saboda sha'anin dabi'a in ta shiga cikin zuciyar mutum sai ta dinga karuwa kamar yadda muka yi misali wato mutum ne wanda ya haddace alqur'ani Allah ya sa albarka to kullun yana ci gaba da karantawa qur'anin na ƙara laushi yana ƙara ƙwarewa akai mutum ne ya mallaki abin hawa mota yana hawa to kullun yana ƙara hawan motar nan yana ƙara sanin sirrinta da yadda ake tuka ta haka mutumin da ya mallake dukiya yana kasuwanci kullun yana ƙara sanin wannan kasuwar dukiyar na ƙara yaukaka to haka shi ma munafurci yake ko saban Allah ya shiga zuciyar mutum kullun zai ta ƙaruwa ya tazayadu hatta yasira tasira malakatin har tawayi gari ta zama wani abu da mutum ya zama kawai ɗabi'arsa ga baki ɗaya a wannan cuta ta munafurci mummunar cuta ce mai haɗari ƙwarai mai wuya sha'ar sau da ka za ga cewa malamai sun tsaya sun kalle ta sun yi mata nazari da bincike mai faɗi akan wai menene sababban da ke kawo ta menene symptoms ɗin da ake gane ta menene kuma ilaj na yi warakarta mun dai ji cewa ita wannan cuta a cikin zuciya abinda take alamtawa akwai shakka wato rashin gasgata Allah maɗaukakin sarki da ayoyinsa da manzansa akwai wato shi ne faɗan abin da ba shi ke cikin zuciyarka ba shi ne nifaka faɗan abin da ke cikin zuciyarka da yaɗa shubuha kawo maganganu wanda za su rikita wa musulmai addininsu daga cikin abin da suka yi dinga yi irin wannan shi ne sai a ce to a je a ce an musulunta da safen nan da yamma kuma sai a ce an bar musulunci aka ce yaya aka yi wani ka musulunta da safe yanzu kuma ka ce ba ka yi ce eh na musulunta ne saboda na ɗauka addinin na gaskiya ne amma kuma ni tun ba je koyi na ba na gane gaskiya ba wata gaskiya a cikin addinin to sai ya sawa masu rauni cikin musulmai shakka ya yaɗa musu shubuha kenan ya musu mummunan tasiri sannan akwai kuma shi kanshi kafirci a ciki sannan kuma akwai ƙin musulmi da ƙin masu bin Allah duk wani yana cikin abin da ake gani tare da su to daga cikin waɗannan abubuwa mun ambaci cewa akwai shakka Allah ya bada labarin ta da yace fi qulubihim marad sannan akwai ƙaryatawa wanda ƙaryatawa nan tana tasowa ne daga wauta kamar da Allah yake cewa ma yashkurun abin da yake gaskiya kamar Qur'ani babu abin da sai ta shi sai wauta yana tasowa kuma daga jahilci baka sani ba sai ka ƙaryata shine walakin la ya'lamuna zamu bi mutum magana akan yana tasowa kuma daga sakarci da Allah ya ce ala innahum humus sufaha su sune sakarkaru wawaye sannan akwai kuma bayan sun yi ƙarya sannan kuma akwai ƙaryatawa shine bima kanu yukazzibuna da muka ji an ambata akwai kuma yaudara a cikin sufufin su Allah madauki sarki ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah suna yaudaran mu'minai daga cikin ayyukan su kuma akwai alfasad zamu ga mu ji ala innahum humul mufsiduna daga cikin ayyukan su har ila yau akwai izgili wanda Allah ya faɗa cewa suna gaya ma abokan tafiyarsu cewa inna ma na hannu mustahzi'una ai da kuka ji mun shiga cikin musulmai to izgili kawai muke musu akwai kuma at-tasattur wato mutum ya canza kama mutum ya yi shiga bultu shine wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum wato fuska biyu sannan akwai at-tadhabbub mutum ya zama wato yana nan yana can ba shi cikin mutane ba shi cikin waɗancan Allah ya ba mu labarin cewa mubabbabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula duk wannan suna cikin sifofin munafikai wanda suke masu yawa ne sannan akwai riya a cikin sifofin munafikai Allah ya ba mu labari cewa yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila suna yin riya suna so mutane su ga abin da suke yi ba sa ambatan Allah sai kadan sannan daga cikin sufinsu kuma akwai attarabbus wato suna nan suna watching daga gefe su ga me zai faru shine allazina yatarabbasuna bikum wanda suke jira su ga abin da zai faru da ku sannan kuma akwai attajassus shine leken asiri duk abin da aka yi a cikin musulmai su za su dauka sai su ga wa kafirai duk abin da aka faɗa na sirrin musulmai game da yaƙi game da wani strategy game da wani al'amari na musamman ya shafi musulmai to a bakinsu kafirai za su ci sai mutum ya dinga dubawa ka tabbatar da baka da irin wannan sukukun daga ciki kuma akwai tsananin tsoro kamar da Allah yake cewa la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wallahi sun fi jin tsoron ku ku mu'minai fiye da tsoron Allah da suke ji daga ciki kuma ila yau akwai akwai ruwa da Allah yake cewa yaqbiduna aydihum suna matsayi hannayensu akwai kuma aljubun ragwantaka malalata ne su matsorata shine Allah yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alaihi duk sanda akai wata kwalala ko wata magana ta taso sai su dauka da su aiki daga cikin kuma haida cikin su kuma nafakai akwai almu'amaratu diddal muslimina shiryawa musulmi makarkashiya shine fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul za su zauna gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su za a yi shawara da su za a yi komai da sun fita sai su canza magana lokacin da aka kawo ma aka kawo hari yakin Uhud bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara a yakin Badar sai kafiran Makka suka je suka ƙara sabon shiri da suka taho da sabon shiri shine Uhud bayan an gama shawara da su aka yanke shawara cewa to yanzu kowa ya je ɗauko makamansa za mu fita za mu yada zango za mu yi sansani a wuri kaza shine Uhud ɗin wannan kafiri munafiki Ubayyu dan Salul yana da magoya baya a cikin wannan rundunar mutum 600 duka sojojin shi ne da an sarabul him. da suka fita za su je su ɗauko makamansu sai ya ce to gaskiya mu mun janye mun yi insihabi ba za mu je wannan yakin saboda mun ba da shawara ba a ji ba saboda duk wanda yake ganin mun isa mu gaya mai ya koma gida ya cire sirkin shi ya ɗaura dokin shi can kuma ana jiran su su taho kaga dole za su sawa musulmi wani demoralization za su ji za su ji za su zama demoralized yanzu yanzu nan mutum 600 sun fita daga cikin rundunanmu kuma ga kafirai can sun taho dole komun shirin da muke da shi sai mun ji karaya to haka suke muminai ko ai duk abin da za a yi na imani duk abin da za a yi muminai su ci nasara to su ne kan gaba wajen taɗiye kafan musulmai su ga cewa an samu rauni a cikin al'ummar musulmi Allah ka tsare mu da munafurci saboda irin wannan siffofin nasu munana shi sa ba Allah ya yi alƙawarin a cikin wuta ma a can karkashi za a saka su kafirai ma su ne a sama daga cikin fa'ida da za mu samu a wannan aya mai albarka shi ne cewa wato cututtukan zuciya sun fi tsanani fiye da ciwon jiki domin ciwo na jiki iyakacinsa ka ji zafi a jikinka ka ji damuwa ko ka sha wahalan treatment ko ka kashe kuɗi don neman magani amma idan kai mutumin kirki ne ma musulmi to ana fatan ya zame maka kafara amma shi ciwo na munafurci to zai halakar da kai a duniya kuma ya halakar da kai a lahira sannan aya tana gwada mana cewa a cikin wato wannan aya akwai tabbatar da aqida ahlus sunna wal jamaa ta cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa mun ji cewa wato imani na karuwa yana kuma raguwa imani yana karuwa ne da karuwa ayyukan kirki sannan yana raguwa da daina yin ayyukan kirki ko raguwarsu hakanan kuma watin a shi ma munafurci yana karuwa da karuwa ayyukan munafurci sannan kuma zai iya raguwa idan mutum ya rage har ila yau wannan yana tabbatar mana da cewa ashe dan adam yana da irada zai iya nufatan abu gashi sun nufaci barna kuma sun yi ta sannan kuma wato wannan yana tabbatar mana da cewa wata ka'ida da ake cewa aljaza'u min jinsil amal irin aikin da mutum yayi irin sakamakon da zai samu kenan akwai wata mas'ala muhimmiya da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan shine hukuncin kashe munafiki mutum mai irin wannan treason ɗinka cikin al'ummar musulmi to bai kamata a bar shi rayuwa ya kamata a ce an kashe shi ne kamar yadda yake a mazhabin Imam Malik Imam Malik a mazhabin shi cewa munafurci da aka yi a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zamanin da ba na manzan Allah ba lalle akwai shi kuma shi ne a islahin malamai ake ce mazandaka haka ce zindiq wato munafiki fafir irin waɗannan munafikan kuma hukuncin shi a musulunci idan an tabbatar da munafurcin sa shine a kashe shi to daga nan sai malamai suka yi sabani to me yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe waɗannan munafikan ba ya rayu da su zuwa zance guda hudu zance na farko annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe su bane saboda bai da tabbas akan halin da suke ciki ta yiwaninsu zai iya tuba daga baya ya kyautata addininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ya kyale su ne saboda kyakkyawan fata cewa hala Allah ya yafe musu hala Allah ya shirye su shi yasa ma har shugaban nasu da ya rasu annabi ya mai sallah duk da irin wannan munafurcin da ya dinga yi har yanzu zai mai sallah saboda dan shi mutumin kirki dan shi yana cikin sahabbai mutanen kirki shine yace ya manzo Allah ni da kai da duk al'umma an san irin rashin kirkin babana amma ina roƙonka don Allah ka zo ka tsaya akan gawo shi ka roƙa mishi gafara ta yi Allah ya kalli alfarmar da kake ta gurin Allah ya gafarta mai shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahama da tausayin sa sai ce ba komai zan mai sallah nabi yazo ya tsaya zai mai sallah Umar yazo ya ja rigan manzo Allah ya ce ya manzo Allah ya za a yi kai wannan bakin munafikin sallah nabi ya ce Umar akhir anni ya Umar ka kauce ka bani waje ba ruwanka ubangiji na bai hana ni umar ya ƙara jari ga manzo Allah annabi ya ce mishi nace karbi da ni sannan umar ya ja da baya annabi ya mai sallah daga baya Allah madaukin sarki saukar da aya yace dan me yasa kai haka me yasa ka mai sallah aka Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tankiya akan cewa bai dace ka yi wa wani daga cikin munafikai sallah ba idan ya mutu kar ka sake daga yau sai na umar shi kuma shi ma ya tana damar irin gangancin da yi ta yana cewa tsawon rayuwata ina tuna wannan abin da ina ganin cewa ban kyauta ba ya ce na ta siyan bayi ina ‘yantawa a matsayin kafara a kan tsagirincin da na yau maza Allah sallallahu Alaihi wasallam to wannan shi ne ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu ra'ayin masu cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kyale su ne saboda wannan shine mazhabin Imam Shafi saboda su a wurin su ma kama munafiki za a bashi dama ya tuba sannan bi tuba sai a kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu dama saboda ya basu daman tuba ba saboda ya basu daman tuba na uku shine mazhabin masu cewa annabi ya kyale su ne saboda maslaha na samar da hadin kai tsakankanin musulmai kuma da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga wannan masalar maslahar kamar yadda ke cikin hadisin Bukhari da Muslim da wani daga cikin sahabbai yace ya manzon Allah ka ba mu dama mu karkashe munafikan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'azallahi ina neman tsarin Allah daga irin wannan tunanin an yi tahaddathan nasu anni aqtulu ashabi kar aje ana cewa ina kashe sahabbaina a ce da yanzu ma ana samun masu annabi irin wannan kagen da kazafin a ce ai da jini da zubar da jini ya kafa gwamnatinsa ai da ƙarfin takobi ya kafa gwamnatinsa ai yayi kaza yayi kaza ana samun yahudawa da orientalist da wasu masu ma dangantuwa zuwa ga musulunci suna faɗa irin wannan maganganun to ina kuma inda yanzu a tarihi muna da tarihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wasu cikin masu cewa su musulmai ne ana ganin kashe mutanen da yi cikin ƙurayshawa da suka yi kafirci a badar da fatu maka wasu matsiyata tun da har yanzu suna aibata shi akan wannan ina kuma inda ya kashe wasu cikin sabon shi da tun lokacin yahuda ba su ce to kun gani abin da muka muku wanda ya musulunta ma bai tsira ba ina ga wanda bai musulunta ba saboda haka sai ya kyale su bai kashe su ba wasu kuma suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe bai kashe su ba saboda asalin abin da za su iya haifawa na matsala ba su ci nasara akan shi waɗannan munafukai ba a taɓa samun wani musulmi na ƙwarai ya juye daga musulunci shi mai kyau ya koma yana binsu sau da ka ba su da wani tasiri isu isu suke iya shagensu kawai sai dai a samu ma wani a cikinsu ya tuba ya musulunta amma ba taɓa samun wani sahabi mutumin makka ko mutumin madina ko wani daga cikin wanda ya zo daga wasu garuruwa wanda ya yi imani da gaskiya ya amsa dan Allah a ce kuma sun iya sa mai shubuha har ya kuma bangaren su ba za ka ba su da wani tasiri babu bukatar a ce sai an kashe su yana ganin bari mu saurara a insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi daga fadin Allah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله